bi Allah bismillah Allah an sha gaya muku fa lallai shayi bakwaji shayi ne yana da fa'ida abin da yasa na fara da shayi saboda wato ainihin shine zai fara warware mini hanji sai kuma in ci gaba da wato ainihin dora bayani ina fata an fahimce ni kun san kome za ka yi tukunna ka fara koshi, in baka koshi ba lamari zai kwabe zai lalace ba a samun abin da ake nema kun san akwai labarin wani mutum da zan ba ku eh, irin a wannan zaman da ake ta yi na zaman lockdown din nan kun san majalisa majalisa ake ta yi mata suna ta korafi maimakon mazan su zauna a gida kawai sai su fita majalisa su je su zauna a ita hira da su to akwai eh, irin ciyayya da yake koya ka abincin gidansa a zuwa ci nan to a cikin wanda ake zaune da su akwai wanda shi ne liman kullum shi yake jansa sallah a yi yunwa ya da ita ina mugun jin yunwa aka abinci za a ci kuma ga lokacin sallah ya sai aka ce to abinda za a yanzu eh, a fara yin sallah tukunna sai a ci abinci ya ce a shi yana ganin a fara da girki aka ci aka koshi sai a zo a sallah tunda dai sallar nan ita ba guduwa za ta yi ba ko ba haka ba kuma dai sallah ce ta dare irin sallah ce ta isha tana da dogon muktari ya zuwa lokaci suka matsa dai a'a tunda dai kai dai an shai tunda dai ga dai abincin nan yana nan ba guduwa ba zai shi ma a tsaya mana nan an idar da sallar kaga sai a ci abincin a zai can shi kenan a za a yi aka tada sallah aka sashi a gaba aka ja sallah aka ringa zanga kira'a ya gama komai ga sai da aka zo zaman ta ya karshe atahiyatullahi zakiyatullahi da yawan salatullahi assalamu alaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh haka aka zo karshe gama sallah ya gama salati ina zuwa zai sallawa to ai sai a ci <laughs> me ko assalamu alaikum to ai sai a ci <laughs> kaga gaba ɗaya sallar tasu <laughs> magana yake yi akan cewa ya gina ta akan yadda zai ce koshi saboda haka akwai buƙatar a rika samun ɗumanina ah, to wannan dai labari ya zo ne saboda bayan na shayi na fara samun nutsuwa so ina kira ga dukkanin masoyana waɗanda suke bibiyar al'amura na to su zama cikin shiri a wannan tasha ta ali dadi hausa tv tasha ce da na tanade ta saboda duk inda masoyana suke a duniya su rika samun labari game da ni kuma sannan su rika sanin irin shirye-shiryen da nake ci gaba da gudanarwa a ko ina ka kalli fim ɗina a kowace irin tasha to kai tsaye kawai ka tafi dadi hausa tv insha allahu za ka ga wannan shirin a cikin wannan tashar tawa kuma idan ma har baka gani ba akwai dama da za ka yi comment ka yi min tambaya tashar ce tawa ba ta wani ba insha Allah idan har na gani to ni kuma zan bibiya zan ga menene abin da ka tambaya kai a nan za mu ci gaba da tattauna tare da ni da ku insha Allah za a kawo muku dukkan abin da ya kamata wanda kuke da bukata bukata ta dai ni dai naga cewa kuna samun nishadantuwa kuma ana samun wato ainihin ilimantuwa dangane da wato bina na irin al'amura da nake gudanarwa a wannan tasha ta wata alidadi hausa tv kar manta ya subscribe kuma idan an ga videos dina a rika turawa zuwa wasu guraren domin su ma saura su rika amfana ku shirye-shirye a ciki da dama na san insha Allah idan kuka kallon za ku ji wato za ku ji daɗin su matuƙa da gaske akwai 'yan ƙanana ƙanana da kuma shirye-shirye kala-kala yanzu dai kun ga akwai kuɗin gado series ne wanda duk sati zai rika zo mu sannan akwai madubi nan gaba akwai su kala-kala irin su mijin aure irin su dare da yawa irin su zaman doya su matan kirki auren zamani za ku yi ta ganin siris kala-kala insha Allah iya wannan tasha idan kuka rike ta ishe ku za ku ga samu abubuwa kyawa cikin nishaɗi da za ku ji daɗi kuma tare da ni insha Allah da kuma sauran jarumayen wana inda mai tambayoyi to za ku iya turowa alidadi hausa tv ku nema insha Allah za a samu raka dangane da abin da ya shige duhu a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma dukkanin al'amura da suka shafi rayuwa da abubuwan da suke wakana a inda muke Allah da tasha ci da za ta daga abubuwa kala-kala na nishaɗi ba mu san abin da zai kawo tashin hankali yawa an Allah yadda aka sanci tare da ni da waɗannan labaran da nake dan gutsuwa muku na kawo insha Allah za a ci gaba da kawo musu kala-kala da fatan za ci gaba da kasance da tasha ta Alidadi Hausa TV nagode Allah ya saka muku alkhairi Allah kuma ya mu tare da ni da ku